صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان سار على نهجهم إلى اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a ashirin da uku ga watan rabi'u sani bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu daya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da sha uku ga watan february shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a tsokaci da malam yake mana akan a karanta ko kuma shagaltuwa da ilimi da yake da alaka da falsafa za mu ga cewa malam ya daɗe ya da bayanai saboda littafin yana zuwa ƙarshe ne kuma dama an ce hitamuhu misko. to littafin yana zuwa ƙarshe to idan aka zo ƙarshe kun ga ana maka za a yi ta tsawatar maka saboda me kada ka ɓata abin da ka ɗauko tun daga farko zuwa wannan gaba to shi za za ka ga malam ya faɗaɗa bayani akan wannan saboda yana daga cikin abin da ya ɓatar da mutane da yawa daga cikin malaman musulunci to dalilin wannan ya sa a na ga bari in nuna mana littafin da insha Allahu in mun gama wannan za mu karanta shi ba don komai ba saboda mafa'idantu littafi ne wanda ya yi magana a kan aƙidan wa'annan malaman guda hudu abu hanifa malik da kuma imamu shafi'i da imamu ahmad wanda asalin wannan littafi a doktor khamis shi ne asalin wanda ya rubuta ta dalilin samun doktorin digiri ɗinsa kenan. to saboda ya faɗaɗa bayani akan aƙidun wa'annan malaman guda hudu to sai ɗaliban ilimi suka ce suka roƙe shi tunda littafi ne an yaɗa shi a duniya saboda ababen da ya tattaro na ƙudurin wa'annan malaman wanda ni da kai muna buƙatan saninsu sai aka roƙe shi ya ɗan yi takaitacciyar littafi wanda iri na ɗalibi da irinka za mu iya amfanuwa da littafin sai ya rubuta littafi ya yi summarizing ɗin wannan shine ya sa mai suna i'tiqadu a immatul arba'a ƙudurin malaman nan guda hudu a jagororin nan idan ka san aƙidarsu duk lokacin da aka ce ma wani ya ce kaza a abu kaza zaka ce ƙarya ne dalili saboda ne ka san menene ƙudurinsa da kuma hanyar da ya biya wa Allah har ya samu karɓuwa a duniya kai ma idan ka bi shi da izinin Allah Allah zai yarda da kai sai dai littafin gaskiyar magana yana da ɗan wahalan samu sai dai a yi photocopy ɗinsa eh littafi ne a takaitacce ka ga amma abubuwan da malam ya tattaro yana da fa'ida Allah ya sa na samu falala na yi karatu a hannunsa a karanta wani littafi nasa daga farko zuwa ƙarshe shi mai littafin lokacin muna jami'a muna aji na biyu ya zo mana mun yi karatun littafinsa wani littafi da ya rubuta ma karrarahu abu hasan al-ash'ari wato abinda abu hasan al-ash'ari ya tabbatar to shine mai littafin kuma shine wannan eh, littafin saboda haka akwai ilimi mai ɗimbin yawa da ya fitar a cikin wannan littafi takaitacce ne amma in muka fara karanta shi irin binciken da ya yi za ka san cewa tabbas ba karamin ilimi ya zuba a ciki ba duk da yake littafi ne takaitacce amma abin da ke ciki yana da yawa saboda littattafai ne masu tsada wanda ɗalibin ilimi idan ya bibi wa'annan littattafan da izinin Allah to zai samu ido mai zurfi a cikin fagen addini da kuma yanda zai bauta wa Allah har zuwa ranar da Allah zai karɓi ransa Allah samu dace malam yake cewa ah, mun kwana a shafi na ɗari huɗu da biyar ƙarƙashin wato maganar da malam ya ce an tambayi sayyidina Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa shine malam ya ce wa sa'ala rajulun Umar bin Khattab radiyallahu anhu faqal wani mutumi ya tambayi sayyidina Umar ɗan Khattab yana tambayansa faqala sai ya ce masa ma shifati nashta tambayan da yawa sayyidina Umar tambaya ce ta ƙurewa ka san akwai tambaya kala biyu akwai tambayan da kake so ka san abu a ciki ko kuma a'a ka sani amma akwai wani na gefen ka kana so shi ma me ya sani sai ka yi wannan tambayar to shi wannan a'a tambaya ce ta ƙurewa yake so ya yi wa sai na Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa ne ce ma wanna na nashta nan lamul kasmi ne Allah yana rantsuwa ne wanna shitati Allah yake cewa ina rantsuwa da mala'ikun da suke zare ran mu'mini cikin nishadi nashfa wato nishadi ina fata an gane Allah na rantsuwa da wa'annan mala'ikun saboda hadisi ya inganta a cikin ashabu sunan hadisin barra'u dan azib manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan an zo zare ran mu'mini mala'ikar da zai zare rai ina fata an gane saboda mala'ikan da ke zare rai shine ake kira malakul maut ba azara'ilu ba ina fata an gane bai inganta cewa mala'ikan da ke zare rai sunan shi azara'ilu ba ina fata an gane to amma abin da ya zo a nassi na qur'ani ana kiransa ne malakul maut kamar yadda Allah ya ce a cikin littafinsa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ka ce cewa al'ummanka ya Muhammad yatawaffakum ay yaqbidukum me rayukan rayukanku malakul mautin ladhi wukila bikum mala'ikan mutuwar da aka wakilta shi gare ku to wannan mala'ikar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wannan hadisin yace idan ya zo ran mu'mini in zai zari zai ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ce wannan rai natsatsa ukuriji hamida ki fita cikin godiya wa rabbun radin ghairu ghadban Allah ya yadda da ke baya fushi da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a dinga zaroran a hankali cikin nishadi shi sa manzo Allah ya ce ni nishadin nan da kake samu to shine zaka ga mu'mini an zare mai rai yana gumi dan wani kada ka zo ka ga mutun ya mutu ka ga gumi a goshin sa kaje kai an sha wahala a'a ba, ba wahala bane alama ce ta mumini haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mumini ana zare masa rai akwai gumi a goshinsa to a wannan lokacin da ake zare ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wa'ansu mala'iku su sauko su kuma mala'ikun nan manzo Allah ce maddal basar iya gani haka za su shimfiɗa farare bi idan suka zo za su zo da wani hankacif da za a sa ranka idan aka zare a ciki hankacif ɗin nan ya fi duk wani talarai da ka sani a duniya wanda ya fi kowanne talarai ƙanshi to ya fi shi ƙamshi tunda daga wannan wuri har saman duniya mala'iku na jin ƙamshin wannan ran to a wannan lokaci ana zare ran manzo Allah ce ba za su bar shi a hannun mala'ikan da ya zare ba tsarafa ta ainin daidai da kyaftawan ido za su karɓa sai su ɗaura ta a cikin wannan handkerchief ɗin wannan zanin da za a sa ranka to ana ɗaga ran za a fara tafiya da shi sama mala'ikun sama sama zai bude da kamshi sai su fara cewa wai waye wannan wace rai ce wannan ne kyau mai kamshi ya Allah ka sa a biyo da ita ta kofa na kowane mala'ika zai dinga buri a biyo da wannan rai ta kofarsa sai Allah manzo Allah ce sai Allah ya ba su iko sai su ce fulanu bin fulanin sai a faɗi sunanka na asali sunanka wanda babanka ya sa maka mai kyau ina fata an gane amma in shedani ne dan iska ne kafuri ne munafiki ba musulmin kirki ba manzo Allah ce za a kira shi ne da din dinsa fa yuzkaru bi aswa ismihi za a kira shi da din dinsa wannan sunan in misali masu cewa in dan kwallo ne ko kaka ne ko za a ce ai kaka ne mutu ina fata an gane to wannan mala'ikun da suke zare ran idan aka zare ran a wannan lokaci kai kuma ido sai ya bume ran da kallo kamar yadda manzo Allah zai sadda Abu Salama yana numfashi ana kokarin zare ran can sai ya ga yana ta kallon sai manzan Allah ce inna ruha idza qubidat tabi a hul'ain rai idan aka karbe shi rai eh, wato ido na binsa da kallo ne sai mutanen gidan suka fashe da kuka ai ya riga sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum wala ala mautakum fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun yace kada ku yi wa kanku mummunan addu'a wane ya mutu shikenan na mutu na lalace wa zai biya mun school fees wa zai mun kaza kana faɗan haka manzo Allah ce saboda akwai mala'iku a gefe suna amin amin sai ka ce yanzu ba wanda zai biya mun skufi sai mala'ika ce me me kenan sai ga tun daga rasuwarsa me ya yanke ba maganin samun me ci gaba to sai manzala ce ka wa kanku mummunan addu'a wata magana me na alkhairi sai manzo Allah ya fara mai addu'a Allahumma arham Allahumma ighfir li abi salamata ya dinga mai addu'a warfa darajatahu fi illiyin da sauransu har sahabin da ke tare da manzo Allah ya ce wallahi ban taba burin mutuwa a ranan ba sai a ban taba burin mutuwa a rayuwana ba sai a wannan ranan sai na ji dama ni ne a kwance manzo Allah ke min wannan addu'a saboda duk addu'an da manzo Allah yayi sai da ya shafi Abu Salama kuma ya sabu mai zuriyarsa saboda manzo Allah ce ka maye gurbin sa a zuriyarsa waye ya auri mata Abu Salama manzon Allah karan kansa sa'annan iyalan gidan suka dawo gidan wa gidan manzo Allah kaga wannan addu'a ce to shi yasa idan an yi irin wannan a dinga yin addu'a na alkhairi to shine wannan shifa shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin san hadisin idan an kai shi saman duniya sai Allah ya ce ka saddaqa abdi bawa na yayi gaskiya waktubuhu fi illiyin ku rubuta shi cikin yan aljanna warji'uhu ila al-ab ku dawo da shi doron ƙasa fa inni wa'adtuhum saboda ni na musu alqawli minha khalaqtuhum Wafiha وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى cewa daga ƙasa na halicce su a cikinta zan mai da su nan kuma daga cikinta zan fitar da su wani lokaci na daban Manza Allah sallallahu alaihi ce a lokacin kuma ne an daura ka ame a kafada a makara ana tafiya da kai kamar yadda Abdullahi bin Mubaraka yake cewa wa autako wa arba'atun kenan bi ma'ana mutane huɗu suka riƙe ni wa qaddamu wahidan minhum yulahiduni ɗaya daga cikin su aka gabatar da shi yana min lahadu yana haƙa min kabari wa asfala dam'a min ainihi aghraqani sa'annan wato hawaye dinga zubowa a fuskansa yana jika jikina me yasa saboda za su banni a cikin zulmatil qabri la ummun hunaka wala akhun shafiqun wala akhun yu'annisuni babu uwa babu uba da zai ebe min cewa babu abokina da za mu ɗan dinga tattaunawa da shi a inda za a aikina shi ne zai zo ya dinga ebe min cewa to shine manzo Allah ce anan Allah zai ce to a sakoran sai mala'iku su rako shi ana tawwa lokacin a rike shi a kafaɗa ana tawwa shi kuma a lokacin gawar tana qaddimuni qaddimuni ku yi gaggawa ku yi gaggawa akai ni gidana kai kuma a can ta kuka dan uwanka ya rasu shi kuma ne Allah Allah yake yi a kai shi ina kabari yace ana sa shi mala'iku biyu za su zo su ne munkarun wa nakirun a lokacin idan suka mai tambayoyin nan guda uku zai amsa tambayar a lokacin yana gama amsawa za a nuna mai kujeransa guda biyu dukkanmu nan ba wanda bai da kujera aljanna da wuta babu musulmin da bai da kujera daya aljanna daya a wuta idan kai aikin alkhairi to na wutar za a fara nuna maka hadda ne rakaminsa hadda nambansa ka ga ga kujeranka can amma saboda yanzu ka yi aikin alkhairi sai a nuna maka na aljannanka to yana gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bawan yana ganin kujerarsa ta aljanna sai ce Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyama ta tsaya yanzu nan yanzu yanzu nan ma kiyama ta tsaya kai kuma kana can kana kuka dan uwanka kai rashin dan uwa shi kuma yanzu ba ma mutuwa yake magana ba kiyamar ma yake cewa ta tsaya aka ce idan ka ji makawo ya ce a yi wasan jifa ya taka dutse ko to saboda ya san cewa idan kiyama ta tsaya zai tafi aljanna saboda haka shi kiyamar yanzu yake so ma da gaggawa ta zo to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganan wannan Allah sa muna cikin irin wa'annan to wannan mutumin sai ya tambayi da sayyidina Umar akan wannan ayar faƙala sai sai umar ya ce mai laukunta mahlukan da kana cikin mutanen da suke aske gashi darabtu unukak da sai na sare wuyanka abin da yake nufi anan shine khawarij khawarij sune suke yin tambaya na kure kuma a wannan lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da wani identity da ake gane su yace ce simahum at-tahliq yanda ake gane su kwalkwabo suke yi za su yi kwalkwabo to sayyidina umar yake ce mai da kana cikin da na ganka da kwalkwabo sai na sa an sare wuyanka saboda manzo Allah ya ba mu siffan irin wa'annan mutanen to su kuma tambayoyi ne na kure suke yi shi sa wata mata da ta zo tana tambayan nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ma balun nisa yaqdina asiyam wala yaqdina as-salat fil shine mu'aza sunan matar kenan sai na na ta ce mata a haruriyatun anti kema ma kina daga cikin yan khawarij din nan wanda suka zauna suka zauna a wani kauye da ake kira harura a garin iraq su wajen dubu goma sha biyu wanda suka ce sayyidina ali ya kafirta muawiya ma ya kafirta su kadai ne a duniya musulmai sai ta ce la walakin ni as'al a'a ni tambaya kawai nake saboda irin usulubinsu kenan to shine dalilin da yasa na Umar ya ce da na ganka da aski bi ma'ana ka aske kai kai eh, kwalkwabo da na sa an sare wuyanka saboda su ne suke yin irin wa'annan tambayan na kure a kure mutum to na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ya tsawata masa kaga anan yana nufin kada yayi tambaya na ne na kure Kasan akwai yanayin tambayan da mutum zai yi kasancewa yana neman amsa ne akwai kuma yanayin tambayan da zai yana so ya me ya kure ka ina fata an gane to ba a so ka yi tambaya na kure amma tambaya kala biyu ne ko dai ka yi don kai ka amfana ko kuma a'a don wani ma ya amfana ko da kai ka sani ina fata an gane wannan duka shari'a ta baka dama za ka iya yin ɗaya daga cikin wannan guda biyu Allah sa mu dace malam ya ce وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره wannan malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce almu'minu lallai shi mu'mini la yumari baya yin musu musu mumini baya yin sa wala ashfa'u lil mumari yawmal qiyama duk mutum mai musu ni bazan cece shi ranar tashin kiyama ba fad'u al mira'a sai ku bar musu li qillati khairihi saboda karancin alkhairin da ke cikin musu ta musu daga nan zaka ga an fara naushi ko an fara zagi uwa ka ubanka da makamancin haka daga nan zai kai ga me gaba to amma sai dai wannan hadisin bai inganta ba malam ya kawo shi anan waye ya rawaito wannan hadisin imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir nasa ya rawaito wannan hadisi mujalladi na takwas shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyu daga wa na farko ya rawaito shi daga abu darda abu darda yana daga cikin mahaddata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kuma sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan an saukar da manzon Allah wahayi yana umurtan su su rubuta Abu Darda yana ciki sannan akwai Abu Umama Al-Bahili shi ma haka sannan akwai Wasila bin Al-Asqa sannan akwai Anas dan Malik wanda ya zauna a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma yana yi wa manzon Allah hidima dukkansu sun rawaito wannan hadisi bi ma'ana an jingina hadisin daga gare su amma sai dai hadisin kage ne aka yi aka jingina wa manzo Allah kaga magana ne mai kyau ko amma jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama matsala saboda ba manzo Allah ya ce ba amma aka ce manzon Allah ne ya ce daga wa'annan sahabban ina fata an gane saboda haka malaman hadisi suka ce maudu'i ne in an ce hadisi maudu'i shine hadisin da aka kago ƙarya sai aka ce wane ne ya ce da wane da wane da wane daga cikin sabai suka ce kaza duk me dalili wai dan a sa mutane su bar musu kaga musulunci ba mai ƙarya ina fata an gane in za ka yi mutum nasiya ka mai nasiya kan kaza bayi da kyau amma kada ka kago wani ƙarya wai dan ka ce ne dan ya bar wannan aikin wa'anda suka kago wannan hadisin wai suna so su hana mutane wato musu shine sai suka kago wannan hadisin to amma ne ba za ka kago hadisi ka jinginawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za su ce musu bai da kyau kaga wannan ba laifi bane kuma tabbas a al'adance in ka duba musu ba abin da yake jawa sai me sai sharri to amma jingina shi zuwa ga manzan Allah yana bukatan dalili ina fata an gane yana bukatan dalili in ko babu dalili Kuwa ba za ka ce manzan Allah ya ce ba ina fata an gane malam anan ya kawo shi saboda shi a wajensa yana ganin hadisin ingantacce ne amma waɗanda suka zo a baya da suka bibiyi hadisin sai suka gano cewa hadisin ma ba ma za'ifi ne. hadisi ne maudu'i kage ne aka jinginawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka ga kowane fage idan malamai suka yi rubutu Za ka ga waɗanda za su biyo bayansu sukan yi bincike a tace bayanan da suka yi saboda a ciki akwai wanda yake daidai daga ciki kuma akwai wanda ne ba eh, wato kuskure ne to wanda ya tabbata kuskuren ne kai yanzu ba za ka ce dan malam wani bane ya faɗe shi shi kenan kamar wahayi yake a'a sai ka ce wannan Allah saka masa da alkhairi fage ne na ilimi tunda shi bayanan da ya zo masa da shi yake amfani ko to kai kuma da ka zo a bayansa kuma sai bayanai ya zo maka cewa dan malam da ya san cewa bai inganta ba zai kawo shi ba kuma ba zai jingina shi zuwa gawa ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine uzuri da zaka bashi akan wato wannan fage saboda haka muhallin shahid a ciki shine shi addinin musulunci yana koyawa mutum musulmi ladabi wanda zai amfana wato in kuma ka duba ɗabi'u wato ɗan afirka mafi galibi mu ne masu matsala za ka iya samun jajaye ba lallai sai ba larabe ba za su iya zuwa su yi musu na awa ɗaya ba zagi ba uwa ka ba ubanka amma mu muka yi musu na minti biyar da ƙyar in ba a raba ana rike wancan rike wannan ba saboda abin da bai taka kara ya karya ba sai ya zama matsala a wajen mu wani ma fa musu kawai za ku yi akan wani abu shi kenan sai ya zama dalilin gaba mu ne muke da irin wa'annan ɗabi'a saboda haka mu yi ƙoƙari mu nisanci wannan saboda ba ɗabi'a ba ce kyakkyawa a wajen mutum musulmi sai malam ya ci gaba da cewa a matsayinka na musulmi wala ya hillu li rajulin musulmin an ya kula baya halatta ga mutum musulmi ya ce fulanun sahibu sunnatin wane ai ma'abuci sunna ne hatta ya alama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah har sai ka san cewa wannan mutumin siffofi na sunna ta tattara gare shi ina fata an gane siffofi na sunna ta tattara ga wannan mutumin bi ma'ana duk sun haɗu a jikin wannan mutumin sai sai malam yace la yuqalu lahu sahibu sunnatin ba a ce mai wane ma'abuci sunna ne hatta tajtami'a fihi sunna kulluha har sai sunnonin manzon Allah gabaki ɗaya ta haɗu tattare da shi ina fata an gane wani zaka je an ce ma ai zaka je ya ce shi ahlus sunna ne za a ce mai manzon Allah ya ce zai ce haka ah, da Allah ai akwai wani hadisin ma da sai an dan yi abin nan zaka ga yana ce a ah, saboda me in ka bibiya ya saba wa me ra'ayinsa sai ya masa kwaskwarima ko kuma ya ce a'a shi saboda ya kware a waje kaza ko a fage kaza na ilimin boko ya saba wa irin ka'idar da shi ya sani shi ba zai yadda ba ina fata an gane kaman wani ne a matsayin shi yana raya cewa kaman shi likita ne sai aka karanto hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito kuma hadisin Abu Huraira manzo Allah ya ce idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya afka cikin abin shan ɗayan ku falyagmishu ka dilmiya shi ciki sun thumma liyanza'hu bayan ka dilmiya shi ciki sannan sai ka ɗago shi sai ka jefar saboda me ɗaya daga cikin fuka-fukansa guda biyu ɗaya akwai cuta ɗaya akwai waraka a ruwayan abu dawud ya ce ba ya shiga cikin abu sai da fuffuken da akwai cuta to idan ka dilmiya shi wanda yake da warakan zai kashe ne cutan da ne kudan ya sa sai ya ce kai shi fa wannan fa yana bukatan a ɗauko microscope yana bukatan a dauko microscope a duba wayannan cutan da kuda ke sawa da ɗaya fiffiken tukunna a tabbatar da wannan bayanin tukunna kaga me yanzu yana shakkan me yana shakkan maganarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na musulmi idan manzon Allah ya faɗi kana da wani abin tantama akai babu shakka kawai kai tsaye za ka miƙa wuya saboda tabbas duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya ne ina fata an gane kuma idan ka bibi addinin musulunci zaka ga addinin musulunci shine faɗaɗa bayanai akan sciences ko ba sauran kaman wa'ansu addinai da suke cin karo da shi ba zaka ga mafi galibin ilimin sciences a ina aka kwaso shi addinin musulunci zaka ga sun faɗaɗa bayani yanzu idan ka duba Europe ga baki ɗaya kakaf Europe ta samu iliminta ne a garin Spain ilimin likitanci ga baki ɗaya Europe sun samu ne a garin Spain kuma a garin Spain ɗin ina fata an gane lokacin da daular musulunci ke controlling ɗin duniya ta yi controlling ɗin Spain na tsawon shekara ɗari takwas shekara ɗari ta yi controlling ɗinta to akwai ilimin da suka yada na addinin musulunci da magunguna da ganyayyaki cewa ganye iri kaza in hada shi da kaza yana ba da magani iri kaza da aka samu galaba aka zare musulunci a wajen wa'annan littattafan duk suka kwashe shi suka mai da shi library ɗinsu saboda haka yanzu idan kana neman kwararren likita sai a irin wajajensu saboda daga wa'annan littattafan magunguna ake ganowa ciwuka kaza in ya tabbata ya ake bi ake magance irin wa'annan magungunan duka za ka ga a nan ne suke ɗan su sai a fito a ce ma wani profeso a likitanci ko kuma kaza ya je ya yi bincike akan kaza mu kuma idan ka dawo musulunci sai ka ga daɗaɗɗen abu ne wanda mun san shi da daɗewa ko yanzu misali a ilmin sciences akan ce maka idan aka za a samu ɗa namiji da ya mace chromosomes ne ko namiji xy na mace xx ko sai a ce maka idan aka samu chromosomes na ɗa namiji ne ya yawaita akan na ya mace za a samu me ɗa namiji in na ya mace ne za a samu me za a samu ya mace in kai cross breeding haka za ka ga cewa yaro yana da attributes ɗin uwa yana da attributes ɗin me saboda nan yana da xy can kuma xx kaga akwai x anan akwai x anan ko kaga x din yafi y din me yawa to zaka ga yana da wasu attribute na uwarsa bayan na uba duk da yake ya zo a matsayin ɗan namiji to sai muka samu wannan tun kafin ma bature ya zo duniya tun kafin bature ya san me ake kira ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan bayanin lokacin da wa'ansu yahuda suka zo suka ma manzo Allah tambaya suka ce za zamu maka tambaya guda biyar a cikin attaura yake babu wanda ya sansa sai al'ase manzan Allah sai manzan Allah ce to na yadda zan muku zan amsa tambayan amma da sharadi idan na amsa za ku yi imani da ni sai suka ce eh sai ce me tambayan farko suka ce yaya maniyin ɗa namiji yake yaya maniyin ya mace yake manzan Allah ce maniyin ɗa namiji fari ne mai kauri maniyin ya mace fatsi fatsi ne ruwa ruwa haka ne suka ce eh suka ce to ya ake samun ɗa namiji ya ake samun ya mace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan maniyin da namiji a wajen saduwa ya rinjayi yawansa ya rinjayi maniyin ya mace a wajen fertilization da zai taking place za a samu da namiji da izinin Allah kaga daman su a biologically idan suna maganan reproductive system din ya mace zaka gan shi kaman gwafa ko sai aka yi wani abu a nan gefe suka ce shine fallopian tube ga ga ovary din a sama ko nan kuma ga uh, vagina ɗin a ƙasa akan cewa shi ovary ɗin yana fitowa fallopian tube ya tsaya yana jiran fertilization to take place idan aka samu sperm guda biyu suka yi fertilizing ɗin wannan kwan guda ɗaya za a samu two identical twins suka ce idan ya fito kwan guda biyu ɗaya a nan ɗaya a nan sperm biyu suka yi fertilizing ɗinsa za a samu two twins but not identical suka ce ba za su zama iri ɗaya ba to wannan ilimi ne to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi analyzing din wannan abun tun kafin a san wannan ina fata an gane manzo Allah ce za a samu dana miji da izinin Allah in kuma maniyin ya mace ne ya rinjayi na dana miji za a samu ya mace da izinin Allah haka ne suka ce eh haka ne sai ce mu je gaba suka ce to ka gaya mana annabi yaqub me ya fi so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abincin da annabi Yaqub ya fi so a rayuwarsa shine naman raƙumi da nonon raƙumi sai yayi rashin lafiya wanda ya dade bai warke ba sai ya sha alwashi idan Allah ya bashi lafiya dan takaitaccen lokaci zai haramta wa kansa abin da ya fi so da abin da ya fi sha shine nonon raƙumi da ne naman raƙumi shine Allah ce kullu ta'ami kana hillal libani bani isra'ila illa ma har nan da zai zo a cikin mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu suwa kenan larabawa ya ba da siffansa kenan ko sai manzon Allah ya ce shin kun sani a cikin attaura an rubuta cewa annan nabiyyal ummi tanamu ainahu wa ya kafa? idanuwansa na bacci amma zuciyarsa a farke take haka ne sai suka ce gaskiya ne haka ne suna na ƙarshe suka ce to yanzu a nan ne za mu yi imani da kai ko za mu kafirce maka ka gaya mana waye ke kawo maka wahayi kaji ba yahudi wai manza Allah ya faɗi wane ne ke kawo masa wahayi sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril sai suka ce la fa innahu aduwwun lana mu malaika jibril makiyin mu ne law kana israfil aw mika'il amanna bika da malaika Israfilu ne ko mika'il za mu yi imani saboda shi jibril baya zuwa sai da sharri sai Allah ya saukar da kul man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idni kaga wannan yana magana akan cewa me duk wanda yake ƙin mala'ika jibrilu to shine fa ya saukar da Ƙur'ani a zuciyarka da izinin Allah har ya zo akan cewa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha lil kafirin kaga duka wannan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi analyzing din wannan amma kaga tazaran da ke tsakani yana da tsawo amma a yanzu in aka zo fagen irin wannan misalin zaka ga mafi galibi saboda yau musulmi sun yi rauni a wajen bincike da karatu zaka ga ba a irin wa'annan abubuwa sai a ga kaman cewa ai shi ilimin addinin musulunci wato ba gidajen wato ilimi ne ko kuma bai san zamani ba bai san ilimi na technology ba da sauransu duk wa'annan abubuwan daga addinin musulunci aka samu shi to saboda haka musulmi shi ne fi cancanta a ce ya fi kowa zurfi a bincike saboda addinin ka yana koya maka me karatu da ilimi farkon wahayi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akan me karatu kaga wannan yana nuna mahimmancin yin karatu amma yau abin takeici idan ka je jami'o'inmu yaranmu su ne masu matsalan farko abin takeici ƴaƴanmu su ne masu matsalan farko in kana so ka ga lalaci da rashin karatu da sauransu ka zo ka ga ƴaƴanmu me shine zaka ga zai je wajen boka wai a mai asiri wai a fensir saboda yana so ya ci jarabawa sai ka ga yaro fa ya zo jarabawa ya rufe an ce lend me your pen sai ci shi ya riga ya adda saboda in ya rubuta malam in ya zo <laughs> wai malam zai mai maki za ka ga abin 'ya'yan ‘ya'yanmu ne ke irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce mu ne wato in aka zo duk da yake in aka zo kuma saman ma za ka ga alhamdulillah akwai ‘ya'yanmu su ne suke kawo wuta amma in ka duba masu kawo wuta za ka ga ustazai ne fa duk department ɗin da ka ga masu kawo wuta in ka bincika za ka ga me ustazai ne saboda fagen ilimin addinin da suke da shi sai ya sa idan su ya waye kuma suna bincike mai zurfi sai ka ga bawan Allah masha Allah zai yi karatu za ga kuma in yazo yana bayani gamsashe bayani zai bada wanda ana so a ce duk wani musulmi ya wuce wannan fage ya zama cewa mutum ne mai yawan bincike mai yawan karatu saboda amfanin da ilimin addinin musulunci yake karantar da kai Allah ce yi karatu karatun nan kowane ilimi idan ka yi shi wanda zai iya amfanar da al'ummanka zai zama alkhairi ga al'umman musulunci ga karan kanka da kuma inda kake rayuwa musulunci zai yi tutiya da kai sannan al'ummanka za su amfana da kai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyun nas ahabbu ila Allah ya ma'aikin Allah a cikin mutane waye Allah ya fi so sai manzo Allah ce anfa'uhum lin nas wanda mutane suka fi amfanuwa da shi wanda mutane suka fi amfanuwa da shi ne ya fi soyuwa a wajen Allah to kaga idan ka zo ka zama baka karatu baka to da me za amfani da kai kaga babu saboda haka Allah ya bamu ikon yin wannan to nan malam yana mana ishara akan cewa dole ne a samu mutum akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya yadda da wa'ansu ba ya saba wa ya saba wa wa'ansu saboda ya saba wa ra'ayinsu shi sai ce a'a shi yanzu duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi daidai da nasa tunanin sai welcoming ɗinsa in ya saba wa tunaninsa sai ce shi bai yadda da wannan ba ko kuma ba zai aiki da shi ba a'a sai kai aiki da sunna ga baki daya to sai ka zama cikakken wa ahlus sunna ashe kenan ba da baki bane ko ka ce kai ahli sunna ne kuma dabi'unka ya saba wa mai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar saboda haka kaga anan tsokaci ne malam yi mana mai muhimmanci wanda ni da kai idan muka kula da shi insha Allah zaka ga rayuwar mu tayi albarka sa'annan kuma za mu zama abun koyi ga wanin mu saboda dadin addini shine idan kana yi ko da baka yi ma wani da'awa ba wani ya ga ɗabi'unka ya birge shi ya yi koyi da kai ana faruta maka ladar. ka ji daɗin addinin musulunci sa'annan kuma gratuity da pension da ka ga ɗan gwamnati ne na faɗi asali ya samu tushe ne daga musulunci sai da umar ya kirkiro shi duk wani ne karɓan pension a duniya a yau ta fa'idar ne ya samu sai addinin musulunci da albashi da ake karba duka addinin musulunci ne kawo wannan tsarin to ta yaya mutum musulmi ba zai zama yana amfanar da al'umma ba sai ya zama yau a ɗabi'an musulmi inda ɗabi'an musulmi ke sa wanda ba musulmi ya musulunta ba to da yau ba musulmi a duniya ina ba ta gane amma Allah ne saboda ya riga ya alkawari sai ya cika mai haskensa da aka ga wani cikin bincikensa zai gano cewa lallai addinin musulunci shine addini kyakkyawa wanda ya kamata a bauta Allah da shi amma in dai ɗabi'ar musulmi ne yau namu musamman ma a wannan ƙasa tamu ta Najeriya to sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an riga an canza an bodare shi sa za ga ƙarshe kuma Allah ya zo ya fitintune mu da azzalumai da waɗanda za su yi mana keta su sauye mana mu saboda mu ma mun tauye wa Allah hakkinsa sai babu wanda za su tauye mana hakki mu idan muka gyara namu Allah sai kawo mana canji muna fatan Allah ya gyara ya kawo mana canji ya kare mu daga dukkan wa'ansu fitintunu da za su kunnowa al'umman mu kai musamman ma wannan zaben da ke zuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya agaza mana ya tausaya mana saboda raunin mu da wahalhalun da muka sha saboda laifuffukan da muka yi Allah ka kawo mana canji na alkhairi idan kuma ka kawo mana ya Allah ka sa mana daga cikin wa'anda za su amfana da shi kuma Allah ya sa wannan alkhairin ya tabbatu kenan har zuwa ranar da kowa zai koma zuwa ga Allah ya dinga ganin alkhairi ba kuma shari a cikin al'umma ba anan za mu dasa aya insha Allah idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk